Rundunar 'yan sandan jihar Niger da ke arewacin Najeriya ta ce ta yi shiri na musamman domin tabbatar da an gudanar da bukukuwan Kirsimeti da sabuwar shekara cikin kwanciyar hankali a jihar. Kwamishiniyar 'yan sandan jihar Desire Insirim ta ce kowane lokaci suna iya ƙoƙarinsu na tabbatar da tsaron lafiyar al'umma amma wannan lokaci lamarin na musamman ne. Yankin Sulaja dai na ɗaya daga cikin mahimman wuraren da 'yan sandan suka mai da hankali ganin irin abubuwan da suka faru a baya na tashe-tashen bama-bamai da suka hada da na cocin santiriza na garin Madalla da aka kai mahari a ranar Kirsimatin 2011. Ga dai abinda da kwamishiniyar 'yan sandan Desire Insirim ke cewa akan yankin na Sulaja. we'll be able to take charge. We've been able to do a lot of a lot of uh, combings in Suleja. We, we have the bomb squad that's underground, and we are very very sure that uh, with the assistance of members of the public, Suleja will be celebrating quietly. Tachi mun tabbatar da yin shiri a garin na Suleja, mun tanadi sosai da waɗanda suka ƙware kan sha'anin bama-bamai, kai ina mai tabbatar maka da haɗin kan jama'a sulaja za a yi bukukuwan cikin natsuwa da kwanciyar hankali. Ita ma dai gwamnatin jihar Niger ta ce tana iya ƙoƙarinta na tabbatar da yin bikin Kirsimetin lafiya. Alhaji Shehu Haruna shine kwamishinan harkokin addinai na jihar. Na gode gwamnati ta iya ƙoƙarinta daga cewa an yi bukukunan Kirsimeti lafiya. A yanzu haka dai a kowace local government gwamnatin jiha su saba ya sai kayan masarufi ana raba ma kiristoci Ƙungiyar Kiristoci ta kan a jihar Niger dai ta ce ta gamsu da matakan da aka ɗauka game da lamarin tsaron a lokacin bukukuwan wannan Kirsimati, sannan ta nuna gamsuwa da hukuncin nan na ɗaurin rai da rai da aka yi ma Kabiru Sokoto da aka samu da laifi a harin na Madalla. Rabaran Musa Dada shi ne shugaban kungiyar Kiristocin a jihar Niger. Eh, za mu ce mun ji daɗi mun gamsu idan za mu yi irin na mutuntaka za mu ce mu ya ma irin wannan za a bar shi da rai ai ya kamata shi ma a kashe shi amma in muka bi bisa ga koyarsuwa mu wanda muka samu a cikin littafin mai sarki wanda Yesu Kiristi ya koya mana ya ce baki yi mu ma mu yi masu alheri mu yi masu addu'a to saboda haka nan a barin shi da rai da aka yi wato kila gwamnati mata ba bashi zarafi ko kuma uh, hukuma ta bashi zarafi watakila ya tuba ya ga laifin da ya yi to saboda haka mun mun ga musu a halin da ake ciki dai su ma kungiyoyin musulmai na ci gaba da faɗakarwa ga mabiya game da zaman lafiyan a wannan lokaci na bukukuwan kirsimatin da sabuwar shekara Sheikh Umar Faruk shine sakataren limaman jihar Niger babu tsangwama cikin harkar addini babu matsi ciki kuma wannan shine matsayin kowane malamin musulunci yana kira musulmi sanda duk harka harkan mu ya zo na addini mu fuskance shi sanda kuma su suna nasu kamar yanzu kada kowa ya tsangwame su babu tsokana su yi bukin su lafiya saboda haka muna musu fata a yi bukukuwan nan lafiya a kare lafiya kuma ko a masallatan juma'a wannan shine abin da muka faɗakar da al'ummar musulmi daga cikin abubuwan da hukumomi suka haramta a daidai wannan lokaci na bikin kirsimatin da sabuwar shekara kuwa sun haɗa da na wasan wuta da kuma buga na'urar nan mai ƙara da ake kira knockout a turance mustapha nasiru batsari murya amurka daga mina a najeriya